daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta talata. To a shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da sharhin bayan labarai. Baya ga hakan muna dauke da shirin na kokon san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu ɗauke da shirin na duniyar mu a yau. daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali to waɗannan dai su ne jira abubuwan da za mu zo muku da su ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakikoki masu zuwa kamar kullum lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da dumudumunsu a kasance tare da mu. To tare da salama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kan labaran. Amurka ta kulla yarjejeniya ta sayan makamai ta dala biliyan 142 da Saudiya. Iran ta la'anci sabbin takunkuman da Amurka ta lafta mata duk da tattaunawar da ke tsakanin kasashen biyu a baya-bayan nan. hukumomin rukun kwarya a mali sun rushe dukkan jam'iyyun siyasa a kasar a hukumance tun kuma ga cikakkun labaran amurka ta sanar da cimma wata yarjejeniyar makamai mai tsoka ta dala biliyan 142 da saudiya wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar amurka donald trump ki da ziyara a kasar saudiya irin ta farko a ketare tun bayan sake hawan sa kargar mulki amurka ta bayyana yarjejeniyar a matsayin mafi girma a tarihi wannan yarjejeniya wacce wani bangare ne na babban kunshin alkawuran saka jarin hannun jari da dalar su ta kai dalar amurka biliyan 600 a cewar gwamnatin amurka kuma za ta ba wa saudiya damar sayan kayan aikin soja daga kamfanonin tsaron amurka goma sha biyu musamman a fannin tsaron sararin samaniya makamai masu linzami tsaron teku da tsarin sadarwa a wani labarin kuma shugaban amurka donald trump ya sanar da ɗage takunkumi kan ƙasar siriya zan ba da umarnin ɗage takunkumin da aka gaba wa siriya domin ba da dama ta ɗaukaka in shi shugaban na amurka wanda ke nuna cewa ya cimma wannan matsaya ne bayan bukatar gaggawar da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya yi masa ana sa ran kuma zai gana da shugaban kwakwarar na siriya ahmed al-shara nan gaba a saudiyar iran ta yi da sabbin takunkuman da ta danganta da na rashin adalci da amurka ta lafta mata amurka dai ta gaba wa iran sabbin takunkuman ne duk da ci gaba da tattaunawar nuclear da ake yi tsakanin kasashen biyu a cikin wata sanarwa da ta fitar jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana wasu 'yan kasar iran guda uku da wani kamfanin mai wato kamfani mai suna fuya pars prospective technologies bisa zargin cewa suna da hannu wajen gudanar da bincike da kuma ayyukan da suka shafi makaman nukiliya amurka ta ce takunkumin ya shafi toshe duk wasu kaddarori na mutanen a amurka tare da hana mu'amalar kasuwanci da su sabon takunkumin ya zo ne kwana guda bayan da amurka da iran sukan gudanar da zagaye na hudu na tattaunawa da nufin kulla sabuwar jiniya kan shirin nukiliyar iran da kuma cire takunkumin da aka akabawa iran tunan labarin kuma iran ta yi allah wadai da harin da isra'ila ta kai kan sansanonin 'yan gudun hijira a jabaliya da kuma han yunis na palestino kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baga iya yi allah wadai da munanan hararen na isra'ila yana mai cewa hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a yadda yake bayyana goyon bayansa ga al'ummar falastinu da ake zalunta kakakin ma'aikatar kokin wajen ƙasar iran ismail bagayi ya yi kakkausar suka kan munanan hararen da gwamnatin sahayuniyan ta kai kan matsugunan 'yan gudun hijira da kuma sansanonin 'yan gudun hijira a jabbaliya da han yunus wanda ya yi sanadin mutuwar falastinawa da dama waɗanda ba su ji ba su gani ba da suka hada da ƙananan yara mista bagai ya bayyana cin zarafi da ke ta hakkin bil'adamar ka'idodin shin kai da ba a taɓa ganin irinsa ba a yankunan falastinawa da gwamnatin sahaniya ta mame a matsayin wani babban cin zarafi ga muhimman ka'idodi da dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma kira da a gaggauta gudanar da shari'o'i akan gwamnatin sahaniya da wakilanta da ke gaban kotun ƙasa da ƙasa ta icj da kotun hukunta mai laifuka ta ƙasa da ƙasa icc laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da cin zarafin bil adama to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran a kasar mali an rushe dukkan jam'iyyun siyasa na kasar a hukumance a faɗin kasar. bisa ga buƙatar shugaban ƙasar da aka amince da shi a wannan talata yayin wani taron majalisar ministocin ƙasar a rusa jam'iyyun siyasa a duk faɗin ƙasar an kuma haramta taruka da sauran ayyukan jam'iyyun siyasar da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da siyasa ko kuma su fuskanci takunkumi gwamnatin rikon ƙwarya ta ayyana cewa wannan matakin ya biyo bayan soke kundin tsarin mulkin jam'iyyun siyasa dole ne a samar da sabuwar doka musamman don tafiyar da harkokin siyasar mali in ji karamin ministan kula da sauye-sauyen al'amuran siyasa a gidan talabijin ɗin ƙasar a wannan talata sabon alkaluma da cibiyar sanya ido kan yadda ake raba mutane da muhallansu da kuma hukumar kula da 'yan gona hijira ta norwegian refugees council da suka fitar sun bayyana cewa yanzu haka akwai sama da mutum miliyan 80 da aka raba da muhallansu a faɗin duniya kuma wannan ne mafi yawa da aka taɓa samu a tarihi alƙaluman da cibiyar ta fitar sun cewa yawan mutanen ya ninka fiye da sau biyu a cikin shekaru shida rahoton ya ce kimanin mutum miliyan saba'in da hudu ne rikice-rikice suka turtsasawa barin gidajensu yaƙin sudan kawai ya tarwatsa wato ya turtsatsawa mutum sama da miliyan goma sha ɗaya barin gidajensu wanda shine mafi yawa da aka samu a ƙasa da wato a ƙasa guda sai kuma bala'o'in da sauyin yanayi ke haifarwa waɗanda suka yi sanadin korar kimanin mutum miliyan 45 daga gidajensu wannan rahoton dai ya nuna yadda dai wato kwarara ko kuma raba mutane da rikice-rikice a faɗin duniya ke raba jama'a da muhallansu. rikice-rikicen da ake gani dai a baya bayan nan sun hada da wanda ke faruwa a zirin gaza wanda tilasta miliyoyin mutane barin zirin gaza sai kuma wato na sudan shima wanda ya yi raba mutane miliyoyi da gidajensu wanda kuma suka yi kaura a kasashe makwabta rikicin da ke tsakanin manyan janar guda biyu a kasar sudan shine dai makasudin wato rikicin da ya barke a kasar ta sudan wanda ya sanya har yanzu kasar ta kasa samun gindin zama sanadin rikicin da ke faruwa tsakanin sojin kasar da ke ƙarshen jagorancin janar abul alburhan al-burhan da kuma janar hadmati a can kwa wato palestinu rikicin da ya barke bayan harin bazata da ƙungiyar hamas ta kai a isra'ila shine dai maksudin wato mayar da martanin da isra'ila take yi wanda ya haifar da kisan kare dangin da kasar ke yi wa palestinawa har kawo yanzu wanda shi ma ya sanadin raba miliyoyi da muhallansu a zirin gaza to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da lama sauraron bayan da aga mashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye kamar da na ambata muna nan tafi da sharhin bayan labarai bayan sa kuma akwai shirin na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan kuma muna dauke da shirin na duniyar mu a yau baya ga hakan sai shirin na tarbiyyar iyali da hakan ne kuma zan cewa da ku a sha sauraro lafiya To a sharhin bayan labaran namu na yau za a ji yadda Iran ta dage akan ci gaba da aiwatar da ayyukanta na nukiliya na zaman lafiya a duk lokacin da tattaunawar da take gudana tsakaninta da Amurka ta yi nisa. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta dage akan ci gaba da ta na nukiliya na zaman lafiya wanda ta tsaya kai fata cewa hakki ne na kasar. Shugaban ƙasar ta Iran masu rufe Zashkiyan ya jaddada cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana ba da matukar muhimmanci a tattaunawar da take yi da Amurka. domin cimma yarjejeniyar da ta shafi zaman lafiya tare da jaddada aniyar kasar ta ci gaba wajen aiwatar da ayyukan ta na nukiliya cikin lumana masu rufe zarciken ya bayyana a ranar lahadi cewa muna tattaunawa da gaske ne saboda muna fatan samun zaman lafiya yayin da ya jaddada cewa kasar ba za ta yi watsi da nasarorin da ta samu a fannin makamashin nukiliya ba musamman a fannin makamashin lumana za mu ci gaba da gudanar da waɗannan ayyuka na lumana da ƙarfi in ji shi yayin taron majalisar ministocin ƙasar Pezeshkian ya fita cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba za ta amince da matakin wargaza dukkanin kayakin da take da su na nukiliya ba. Shekaru da dama Amurka da ƙawayenta sun yi ta ƙoƙarin zargin jamhuriyar musulunci ta Iran da ƙera makamin nukiliya duk kuwa da fatali da wannan batu da Iran ke yi na cewa ba ta neman hakan ko ƙera irin waɗannan makaman ba daidai da mahangarta ta addini. Hakika Amurka da ƙawayenta sun gagaba wa Iran jerin takunkumai. amurka da gwamnatin isra'ila babbar aminiyar washington sun sha yin barazanar kai hari kan cibiyoyin nukiliyar iran tare da yin kira da alalata cibiyoyin nukiliyar kasar baki daya bukatar da shugaban amurka donald trump ya sake maimaitawa a baya-bayan nan wannan dai yana faruwa ne duka cewa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta tabbatar da aniyar jamhuriyar musulunci ta iran kan shirin ta samar da makamashin nukiliya cikin lumana inda bata samu wata hujja ba da ta tabbatar da ikirarin washington da ƙawayenta ba hukumar ta iaea e ta sanya ayyukan nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran ƙarshen kulawar kowace ƙasa mai ƙarfi wanda hakan ya ba da damar tabbatar da cikakken tabbaci kan waɗannan ayyuka Bejaskiyan ya kuma lura da cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba ta taɓa nema ba kuma ba za ta taɓa neman mallakar makamin nukiliya ba. Hakanan kuma ya jaddada tsarin addini da na shari'a na al'ummar ƙasar wajen ƙera makaman ƙare dangi inda ya bayar da misali da fatawar da jagoran juyin juhalin musulunci ayatollah sayyid i wanda ta haramta duk wani yunkuri na hakan shugaban ya ce iran na ci gaba da dagewa wajen gudanar da ta na makamashin nukiliya saboda wannan fasahar tana da matukar amfani ga al'ummar kasar ba wai kawai ta fuskar samar da makamashi ba har ma da mahimman fannoni kamar magunguna noma da kare muhalli har ila yau zaman majalisar ministocin ya tattauna batutuwan da suka shafi yankin ciki har da ƙara nana aniyar iran na inganta zaman lafiya da tsaro a duk faɗin yankin ya nanata matsayin iran na cewa tabbatar da zaman lafiya a yankin yammacin asiya ba tare da tsohon baki daga kasashen waje ba don haka shugaban na iran ya yi kira da a bada haɗin kai a yankin yayin da ya yi tar da gwamnatin isra'ila da ke ƙara ta'azzar rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar mamayar da take yi ba tare da kakautawa ba da kuma hararen wuce gona da iri kafin hakan dama ministan harkokin wajen kasar iran abbas arrakci ya bayyana cewa iran da amurka sun fahimci juna sosai bayan kammala zagaye na hudu na shawarwari tsakanin iran da amurka da aka gudanar a wannan lahadi 11 ga watan mayu ministan harkokin wajen iran na said abbas arrakci ya yi jawabi ga 'yan jarida game da sakamakon wannan zagayen Abbas Arakci ya ce zan iya cewa wannan zagaye ya fi na uku da suka gabata tsanani kuma a bayyane yake mun mai da hankali kan cikakkun bayanai. A hakikanin gaskiya a wannan mataki tattaunawar ta zama mai wahala a cewar Mr. Arakci. An tattauna kan batutuwa masu amfani kuma bangarorin biyu sun ƙara fahimtar matsayar juna. An kuma warware batutuwa da yawa da ake jayayya a kai kuma an samu kusanci. A cewarsa ana iya kwatanta wannan lamarin a matsayin ci gaba a tattaunawar. dangane da shawarwari zagaye na biyar arakci ya ce bangarorin biyu sun amince da gudanar da taro a nan gaba amma ya rage ga ministan harkokin wajen oman ya bayyana rana da kuma wurin da za a yi ta sai dai ministan harkokin wajen na iran ya bayyana matsayar washington a matsayin abin da ke haddasa matsala wannan matsala ce kuma abin takaici ne muna jin bayanai da ke cin karo da juna waɗanda ba sa taimakawa wajen wannan tattaunawar ministan harkokin wajen na iran ya ƙara da cewa mun bayyana ƙarara cewa ba mu yarda da bayanai masu cin karo da juna da kafafen yada labarai suke yi ba ko kaɗan domin za su cutar da tattaunawar game da batutuwan fasaha rakti ya ce a ra'ayoyinmu dole ne a ci gaba da aikin inganta uranium za mu iya yarda da iyaka akan ardi da mataki ɗage takunkumi kuma yana ɗaya daga cikin gimshikan gimshikan shawarwarinmu da ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa mun kusanci juna akan batutuwa da ake cece kuce a kai ina fatan za mu ci gaba da samun ci gaba mai kyau a nan gaba iran da amurka dai sun gudanar da tattaunawa har sau guda hudu kawo yanzu amma tattaunawa ce wadda ba ta gaba da gaba ba ta farko ta gudana ne a kasar oman ta biyu a kasar italiya ta uku a kasar oman sannan kuma ta hudu a kasar oman oman dai ita ce mai shiga tsakani a wannan tattaunawar kasancewar ta kasa ce da take da kusanci da amurka da ma kasar ta iran ko kun san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan zalgadin shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu rare ko kun san cewa shekaru ɗari tara da arba'in da shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan zalgada na shekara ta ɗari biyar bayan hijira ibn fahir babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa ya rasu a birnin bagdaza a lokacin kurciyarsa da ya yi balaguro zuwa birnin makka sannan kuma ya je kasar yaman inda ya sami ilimi a wajen malaman zamaninsa na lokacin har ya kai ga matsayi na babban malami a bangaren hadisi salar rubutun ibn fahir ya ginne a kan kyawawan lafuzza masu gaurayi da zane-zane sannan kuma yana ɗaya daga cikin mutane da shahara bangaren balaga daga cikin ayyukan da akwai rubuce-rubuce na littafai mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na jawabul masail masu saurare ko kun san cewa shekaru 179 gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan mayun shekara ta 1846 yaƙi barke tsakanin amurka da ƙasar mexico kafin wani lokaci dai kasar mexico ta samu 'yancin kai daga hannun turan mulkin mallaka a shekara ta 1821 bai haka amurkawa da dama sun yi hijira zuwa kasar ta mexico sannan kuma sun taimaka wajen kawo ci gaban kasar wannan ya sanya amurka ta nemi ta sake yi wa kasar wani sabon mulkin mallaka amma al'ummar kasar su haƙi amincewa da kuma miƙa kai bori ya hau daga wani lokaci ne sai amurka ta shelanta yaƙi a kan kasar mexico da sunan kare amurkawa mazauna kasar a ƙarshen yaƙin wanda ya ɗauki shekara ɗaya da rabi ana gwazawa kasar amurka ta mamaye yankuna da dama na kasar mexico sannan kuma ta mai da su a cikin ƙasar ta yankunan sun hada da jihohin texas california nevada utah da kuma wani sashe na jihar arizona sai kuma jihar new mexico da kuma colorado masu saurare ko kun san cewa shekaru 118 suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan mayun shekara ta 1907 aka haifi daphne moria fitaccen marubuciya 'yar kasar birtaniya bayan kammala karatun jami'a moria ta tafi kasar faransa inda ta shagaltu da rubuce-rubuce waɗanda suka shafi al'amura na zamantakewa da kuma jama'a a cikin sashe na yankunan turai kamar da kuma take rubutu a bangaren ƙagaggun labarai da tatsuniyoyi masu tasiri wajen kyautatawa da kuma taimakawa marasa galihu daga cikin littafin da ta rubuta mafi shahara shine littafin nan na rebecca sai kuma littafin the birds ta rasu shekara ta 1989 masu saurare ko kun san cewa shekaru 272 suka gabata a ranar irin ta yau kuma sha uku ga watan mayan shekara ta 1753 fitaccen masani kuma ɗan siyasa soja ƙasar faransa lazar kanot ya rasu kanot ya kasance babban masanin kimiyyar lissafi hakanan kuma masani akan dabaru da tsare-tsare na soji yana daga cikin mutanen da suka tsara fasalin yadda za a tafiyar da yunkurin juyin juhali na kasar faransa lokacin da ya nasara bayan juyin juhalin kasar faransa kanot ya rike muhimman mukamai daga ce har da kasancewarsa babban mamba na ma'aikatar kula da tsare-tsare ta fuskar soji a kasar baya ga ayyuka na sojin kuma siyasa ɗaya bangaren kuma kanot ya rubuce-rubuce da dama musamman ma a bangaren kimiyyar lissafi da kuma falsafa ya rasu a shekara ta 1823 masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau bayan dagewar gwagwarmayar al'ummar kasar iran da kuma nasarar juyin juhalin musulunci da kuma kafa jamhuriyar musulunci a kasar ta iran an soke yarjejeniyar capitalization a iran kamar yadda dokar ta da 'yan kasar amurka waɗanda suke zaune a cikin kasar iran suna da cikakkiyar kariya daga shari'a ta yadda idan 'yan kasar amurka ya aikata wani laifi a cikin kasar iran kasar iran ba za ta iya hukunta shi ba kuma babu wata shari'a wadda za ta iya gurfanar da shi sannan kuma wannan zai iya ba da dama amurka idan daga dama ta gurfanar da shi a cikin kasar ta hakanan kuma wannan wani matsayi ne wanda yake nuna cewa iran ba ta da cikakken yanci ta fuskacin shari'a dangane da amurkawa mazauna kasar ta tun bayan kafa wannan doka a ranar 21 ga watan oktoban shekara ta 1964 marigayi imam khomeini jagoran juyin juhalin musulunci ya mayar da martani mai karfi akan wannan doka sannan kuma yayin da yake tona asirin sakamakon wannan yarjejeniya margayi imam kumeni ya yi allah wadai da matakan da sarki ya dauka a wannan lokaci sannan kuma gwamnatin sarki sha ta dauki matakai na tunkarar margayi imam kumeni da kuma kokarin kama shi wanda daga bisani kuma ta tetasta masa yin gudun hijira amma gugurmayar al'ummar kasar iran ta neman yanci ta ci gaba duk da cewa dai marigayi imam komeni ba ya cikin kasar sannan kuma mutane sun ci gaba da sauraron maganganunsa a duk inda yake a duniya dangane da makomar kasarsu wanda hakan shine babban mabudin nasarar juyin juhalin musulunci da aka samu a kasar iran yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban Gaza ya zarce adadin da ma'aikatar lafiya ta Gaza ta sanar a hukumance. har zuwa ranar biyar ga wannan wata na mayu ma'aikatar lafiya ta gaza tana cewa mutane 52,615 ne suka yi shahada sakamakon har haren da sojojin mamayar gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai kan yankin gaza ko da yake sahihan adadin mace-macen yau da kullum ba a saba ganin irinsa ba a tashe-tashen hankula masu ɗauke da makamai kuma babu irinsa ko da a manyan yaƙe-yaƙe irin na ukraine hukumomin gaza na ci gaba da fitar da cikakken bayanai kan adadin shahidan falasinawa binciken ya bayyana cewa ko da yake akwai shakku kan sahihancin waɗannan alƙaluma. idan aka yi la'akari da yiwuwar dalilai na siyasa na ƙara yawan hasarar rayukan fararen hula abinda ya faru a baya ya nuna cewa kiyasin majalisar ɗinkin duniya da na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe sun yi daidai da waɗanda aka yi a lokacin yaƙin bisa labarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayar ma'aikatar lafiya ta gaza ba ta bambance tsakanin fararen hula da mayakan yan gwagwarmaya cikin ƙididdigan da ta yi kan adadin shahidai a watan janairu hukumomin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kiyasta cewa kimanin dubu ashirin daga cikin shahidan sun fito ne daga ƙungiyoyin gwagwarmayan falastinawa ma'aikatar lafiya ta gaza dai ta dogara ne da dukkanin jerin manyan yawa yawan adadin shahidai don tattara adadin waɗanda suka yi shahada na farko na farko ya dogara ne kan bayanan asibiti na biyu kuma ya dogara ne kan binciken da aka yi ta hanyar yanar gizo inda iyalai ke ba da rahoton hasarar 'yan uwansu baya ga bayanin mutane da suka yi shahada ba tare da an samu sunayensu ba amma masu binciken sun yi amfani da wata hanya ta daban inda suka kwatanta rumbun adana bayanai guda uku da ke dauke da sunaye shekaru da kuma wasu lokuta takardun shaidan haihuwarsu wajen tantance yawan shahidan biyu daga ma'aikatar lafiya da na uku da masu bincike suka tattara ta hanyar amfani da bayanan shahidai da aka yada a shafukan sada zumunta waɗanda suka haɗa da waɗanda aka kashe kawai sakamakon raunuka da suka samu a jiki ta hanyar la'akari da haɗuwa tsakanin waɗanda jerin sunayensu ya fito har zuwa 30 ga watan yunin shekara ta 2024 masu binciken sun kammala cewa ainihin adadin shahidai na iya wuce alkalaman da hukuma ta fitar tsakanin 46 cikin 100 zuwa 107 idan aka yi amfani da wannan iyakar akan adadin waɗanda aka sanar a baya bayan nan adadin shahidai zai iya kaiwa mutane 77 zuwa 109 kwatankwacin kusan kashi 5% cikin 100 na mutanen gaza kafin yakin masu binciken sun yarda cewa akwai babbar rashin tabbas a cikin waɗannan ididdiga yayin da suka gano cewa mutane 3,952 an haɗa su a ɗaya daga cikin jerin sunayen kuma daga baya an cire su har ila yau mai yiwuwa ne cewa shahidan kungiyar hamas ba su da cikakken wakilci a cikin bayanan hukuma ko dai sakamakon shawarar siyasa na raina hasarar rayuka ko kuma saboda wahalar tattara bayanai don haka adadin shahidan yana iya haura fiye da wanda aka ambata a cikin jerin sunayen bugu da ƙari akwai wasu da ba a san adadinsu ba watakila dubbai waɗanda aka kashe sakamakon wasu dalilai na kai tsaye kamar gazawar kula da lafiya sakamakon rugujewar tsarin kiwon lafiya a yankin wanda a halin yanzu ke da wuya a iya nunawa wannan yaƙi wanda shine mafi daɗewa da zubar da jini a tarihin falasino ya lalata cibiyoyi da yawa da ke rubuta hasarar bil'adama kamar asibitoci wanda ya sa ba a iya tantance hakikanin abin da ya faru tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2003 ne gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara yakin kisan kiyashi kan zirin gaza da ya hada da kisan gilla da barnata dukiyoyi bullar yunwa da gudun hijira da yin watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa da umarnin kotun duniya na dakatar da shi a nata bangaren ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta fitar da sanarwar cewa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon hare-haren bamabamai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan yankin gaza ya kai dubu hamsin da biyu da ɗari takwas da goma ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta sanar a ranar 11 ga watan mayu cewa adadin mutanen da suka yi shahada sakamakon hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta kai kan yankin gaza ya karu zuwa shahidai 52,810 da kuma jikatan wasu 119,473 tun bayan da aka fara yakin a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 rahoton ƙididdiga na ma'aikatar lafiya ta yau da kullum ya bayyana cewa ana ajiye da shahidai 23 da waɗanda suka jikkata 124 a asibitocin zirin gaza sanarwar ta yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahada tare da jikata tun daga ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 ya kai shahidai 2,701 da kuma jikatan wasu 7,432 na daban ma'aikatar ta kara da cewa mutane da dama da lamarin ya ritsa da su har yanzu suna ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da kuma kan tituna kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farar kaya ba su samun damar isa gare su saboda tsoron harin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ƙari da iyalan shahidai da waɗanda suka ɓata na yakin da su kammala bayanansu ta hanyar yin rajista ta hanyar da aka makala don kammala dukkanin bayanan da ma'aikatar lafiya ta bukata a ranar 18 ga watan maris gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ta dawo da ayyukan soji kan zirin gaza wanda ya kawo ƙarshen tsakaita buɗe wuta da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi an fara tsagaita wuta a watan janairu tare da shiga tsakani na masar da qatar da amurka kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta sake kaddamar da hare-hare ta sama da makaman atilari a yankuna da dama na zirin gaza ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar da shahadar mutane 52,787 sakamakon yakin da aka yi na neman kawar da falasinawa daga kan doron ƙasa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon yakin kisan kiyashi da huce gona da iri da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan zirin gaza ya kai shahidai dubu hamsin da biyu da ɗari bakwai da tamanin da bakwai da kuma jikata wasu dubu ɗari da goma sha tara da ɗari uku da arba'in da tara tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 majiyoyin lafiya a ma'aikatar lafiya ta gaza sun sanar da cewa adadin waɗanda suka yi shahada ya haɗa da shahidai 2,678 da kuma jikatan wasu 7,308 daga ranar 18 ga watan maris lokacin da gwamnatin ta ce ƙasar isra'ila sake ci gaba da kai hare-hare kan zirin gaza bayan yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta a wannan lokaci ma'aikatar lafiya a gaza ta bayyana cewa falastinawa 27 suka yi shahada kuma an isar da gawakinsu zuwa asibitocin zirin gaza kuma wasu 85 kuma suka jikkata wasu da dama da abin ya ritsa da su na nan a makale a ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da tarkace da kuma kan tituna waɗanda motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farar kaya suka kasa kaiwa gare su saboda barazan barazanar kisa da suke fuskanta daga jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila a sanarwar da ma'aikatar lafiya ta gaza ta fitar a rahotonta ta bayyana cewa asibitoci a zirin gaza sun karbi shahidai 106 yayin da wasu 367 suka samu raunuka sakamakon yakin da ake ci gaba da gwabzawa a lokacin majiyar lafiyar gaza ta sanar da cewa adadin waɗanda suka yi shahada a gaza ya ƙaru zuwa 52,567 tun bayan fara kai har-haren wuce gona da iri kan yankin a farkon watan maris kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da musayan fursunoni tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kawo ƙarshe wanda ya fara aiki a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 a ranar 18 ga watan maris gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake yin watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta da musayar fursunoni tun daga ranar 19 ga watan janairu tare da ci gaba da yakin kisan kare dangi a zirin gaza tare da goyon bayan amurka da na wasu ƙasashen yammacin turai makiya yahudawan sahayoniya sun fara aiwatar da kisan kiyashi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi sanadin shahadar falasinawa tare da raunata su sama da mutane 172 da mafi yawansu yara da mata baya ga sama da mutane 14,000 da suka ɓace. adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon kisan kiyashi da aka yi a gaza ya kai sama da shahidai da waɗanda aka jikata sama da 172 ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar da cewa asibitocin yankin sun samu shahidai 600 da kuma jikatan wasu 367 a cikin ƙasa da kwana guda sakamakon yakin da ake ci gaba da gwabzawa. ma'aikatar ta bayyana a cikin wata ƙididdiga ta yau da kullum cewa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon yakin kisan kiyashi kisan ƙare dangi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ya kai shahidai 52,760 da kuma jikatan wasu 119,264 ma'aikatar lafiya ta kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahadan da kuma waɗanda suka jikata tun bayan da gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake komawa kan yankin zirin gaza a ranar 18 ga watan maris ya kai shahidai 2,651 da kuma jikatan wasu 7,223 waɗanda ya kawo adadin waɗanda suka yi shahada a cikin watanni goma sha takwas da suka gabata zuwa shahidai da jikatan falasinawa dubu ɗari da saba'in da biyu da ashirin da hudu ta yi nuni da cewa har yanzu yawan waɗanda harin ya ritsa da su na ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma kan tituna inda ke da wuya jami'an agajin gaggawa da jami'an tsaron farar kaya su isa gare su a nashi bangaren shugaban kasar rasha vladimir putin a lokacin da ya karbi bakoncin takwaransa na Falasdino, mahmud abbas a fadar kremlin ya jaddada cewa zirin gaza na fuskantar mummunar bala'in jinƙai putin ya yi nuni da cewa rasha ta samar da kusan tan 800 na agaji ga falasinawa a daidai lokacin da al'amura ke ƙara taɓarɓarewa a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali Aro, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce. Da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faru kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne ma'ana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafkuda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama me sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi to madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon boh hausa na birnin tehran na ke karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam muntaka tahir daga birnin yamai malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya malam bismillah wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko akan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masararo ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa bioh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku da shida hamsin da hudu sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.